Jama'a masu kallon tashar TTV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya amma bari mu fara da muhimman kamar su. A cikin labaran namu yau za ku ji cewa a biyu a Mosin faye ni da wasu 'yan takara hudu sun janye wa Tinubu. Haka kuma sarki musulmi ya yi alawadai da kisan da aka yi wa masu bauta a coci. Za kuma ku ji cewa a bangaren labarin ketare an samu bullar cutar ƙyan dambiri a Kamaru. A bangaren labarin wasanni kuwa hukumar CAF ta yi fatan alheri ga Najeriya, Morocco, Tanzania da za su wakilci Afirka a gasar kofin duniya ta mata. To labarin kenan domin sauraron cikakkun su daki daki sunana Nasiba Adam Idris. A ranar Talata ne ɗan takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC a Soji Bola Ahmad Tinubu ya samu goyon bayan wasu abokan takarar shi domin mallakar tikitin takarar jam'iyyar sakamakon sanarwar da suka yi kan cewa sun janye masa. Daga baya kuma waɗannan 'yan takara suka dawo harabar zaben fidda gwanin jam'iyyar ta APC da zugar magoya bayan su domin kaɗawa Tinubu ƙuri'u idan lokacin zaɓe ya zo. Ɗan takarar shugabancin ƙasa na farko da ya bayyana janyewar shi daga zaben fidda gwanin domin goya abokin takarar shi ba ne ministan harkokin ci gaban Niger Delta Sanata Goswill Akpabio wanda ya yi murabus a baya-bayan nan sai kuma tsohon gwamnan jihar Ogun Ebun Kule Amosun da kuma gwamnan jihar Ikiti Kayode Fayemi da tsohon kakakin majalisar wakilai Dimeji Bankole da gwamnan Abubakar Badar na jihar Jigawa haɗa da sinata Ajayi Boniface da kuma 'yar takara mace ɗaya tilo wato Uju Ken Ohaninye sun bayyana cewa sun yanke wannan hukunci ne na wa jagoran jam'iyyar domin ci gaban ƙasa da ma jam'iyyar da kuma buƙatar magoya bayan su da su mara tsohon gwamnan jihar Legas din baya. 'Yan takarar sun bayyana haka ne a yayin da suke jawabi ga taron amintattun jam'iyyar APC da suka hada da shugabanni, wakilai da sauran magoya baya a filin Eagle Square da ke birnin tarayya Abuja. Ranar Talata yayin zaben fidda gwanin APC a Abuja dan takarar shugabancin kasa karkashin inuwar jam'iyyar APC Nicholas Felix ya janye takara domin goya mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibanjo baya a zabe mai zuwa. Felix wanda faso ne dan Najeriya da ke zaune a kasar Amurka ya sanar da cewa ya janye daga takarar ne domin mara mataimakin shugaban ƙasan baya. Ya bayyana haka ne a wajen babban taron jam'iyyar APC a gaban dimbin magoya baya da wakilai a Eagle Square da ke Abuja. a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da alhinin kisan gillan da aka yi wa masu ibada a jihar Ondo muhimman mutane na ci gaba da yin Allah wadai da wannan kisan da kuma kira ga Krista akan kar su ɗauki doka a hannunsu majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a Najeriya karkashin jagoranci mai alfarma sarki musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na daga cikin jerin waɗanda suka yi tur da wannan aika-aikar tun daga ranar Lahadin wannan mako da al'amari ya faru wanda ya sanadiyar salwantar rayuka masu tarin yawa jama'a da ƙungiyoyi ke nuna alhini akan wannan aiki na rashin tausayi majalisar koli kan lamarin addinin musulunci a najeriya ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarki musulmi a wani bayani da daraktan mulkin ta haruna usman ungu ya fitar mai alfarma sarkin musulmi ya bayyana wannan aika aikar da cewa yan ta'addanci ne ga ruhin bil'adama kuma babban laifi ne sultan ya buƙaci gwamnati da ta bai wa jami'an tsaro wa'adin da za su gudanar da bincike tare da zakulo da kuma hukunta waɗanda suka yi wannan mummunan aikin wanda bai tsayu ga keta alfarmar rayuwar bil'adama kaɗai ba har ma da ta addini ya ce majalisar tana nuna alhaininta ga ƙungiyar kiristocin najeriya mabiya ɗari ka katolika gwamnatin jihar ondo tare kuma da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa da kuma addu'ar zaman lafiya da wanzuwar tsaro a cikin ƙasa Najeriya. Kamfanin jiragen sama mallakin gwamnatin tarayya wato Nigerian Air ya karbi lasisin fara ayyuka wato ALT shekara hudu bayan an bayyana shi. Wannan na ƙunshe ne cikin wata sabuwar sanarwa da ma'aikatar kula da sufurin jiragen sama ta ƙasa ta fitar a shafinta na Twitter. An samu wannan ci gaban ne bayan dogon lokaci tsawon shekaru hudu da ƙaramin ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika ya ƙaddamar da shirin fara aikin kamfanin. tun a ranar lahadi ma'aikatar ta bayyana cewa kamfanin jiragen sai karɓi lasisin aiki na alt ranar litinin daga hannun hukumar kula da ayyukan jirage ta ƙasa wato ncaa biyo bayan karɓar lasisin a babban shalkwatar ncaa da ke abuja ma'aikatar ta yi amfani da shafin twitter don sanarwa 'yan ƙasa ci gaban kana ta ce kamfanin zai yi wa 'yan ƙasa aiki yadda ya kamata yadda yake tsokacin ci gaban ministan sufurin jiragen sama hadi sirika ya ce nan ba da jimawa ba za a samar da lokacin fara jirgilar jiragen tun a watan maris ne kamfanin ya shike neman lasisi a hukumar ncaa domin fara aikin jigilar fasinjoji kuma hakan ya faru ne bayan gwamnati ta buɗe zuba hannun jari ga masu zaman kansu da kuma ɓangaren gwamnati To a bangaren labarin ƙetare a makon da ya gabata ne hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana cewa cutar ƙyandambiri ta bayyana a ƙasashen Afirka bakwai da suka hada da Kamaru, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Sierra jamhuriyar afirka ta tsakiya congo da kuma nigeria who ta ce sabuwar annobar ta shafa akalla mutane 1393 ta kuma tabbatar da cewa mutane 44 sun kamu da cuta a nahiyar afirka ko da yake cutar yan dabbari ba sabon abu ne a kamaru a ranar 18 ga watan yulin shekarar 2014 ministan ma'aikatan dabbobi kamun kifi da masana'antar dabbobi na kasar ya sanar da hukumar kula da lafiyar dabbobi ta duniya cewa rukunin gwaggon biri shida sun kamu da wannan cutar. To kuma a ɓangaren labarin wasanni kasashen Najeriya, Morocco da Tanzania sun yi nasarar samun gurbin wakiltar Afirka a gasar cin kofin duniya na 'yan mata ƙasa da shekaru 17 da za a yi a ƙasar Indiya a cikin watan Oktoba. Ƙasashe hudu da suka yi nasarar samun gurbin akwai sabbi guda biyu cikin su da suka hada da Morocco da Tanzania waɗanda suka yi nasarar doke manyan ƙasashe a wannan gasa da suka hada da Ghana da Kamaru a zagayen CAF ɗaya ko kuma knockout a Afirka a wannan mako. Hukumar CAF na ta jinjinawa a ƙasashen Najeriya da Morocco da kuma Tanzania kana kuma ta musu fatan alkhairi a India. Za a fara wasannin cin kofin duniya ne 'yan mata kasa da shekaru 17 ne a ranar 1 zuwa 30 ga watan Oktoba shekarar 2022 a India sai dai babu wata ƙasar Afirka da ta taba nasarar lashe wannan gasa. Wannan ne karan farko da Morocco da Tanzania za su shiga wannan gasar daga yankunan arewaci daga gabashin Afirka zuwa kasar. Najeriya dai za ta sake koma gasar ne bayan ta bayyana sau shida a cikin ta inda ta gaza bayyana a gasar da aka yi a kasar Uruguay a shekara ta 2018. To kuma da wannan labari na wasan wasanni ka karshen labaran namu yau amma kafin ne salama da kuka da kumanta za ku iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen ta kafafen sada zumunta wanda haka suka hada da Facebook, Twitter da Instagram har ma da YouTube dukansu a Timti TV.